ita dai cibiyar ta bakin shugabanta bishop charles yohana ta ce abin takaici ne wasu su bari ana amfani da su wajen kai wa juna hari lamarin da yanzu ya mai da yankin kufayi mun sami damuwa a nan cikin wukari ko da shike wannan yana nan hassan da husaini ne suka samu damuwa to duka wannan din duk mun shiga tsakanin su muna kan sulhuntawa domin a zauna lafiya mun tabbata da adoyin jama'a da kuma haɗa kai eh, eh damuwar mu na taraba gaskiya siyasa ne ita ma kungiyar makiyayan najeriya ta miyete allah ta ma tura jakadanta ne zuwa jihar taraba don ganin an shawo kan rikicin wanda ya faru daga faɗin makiya da tibi kafin ga bisani kuma lamarin ya sauya fuska sunana hussein yusuf buso mataimakin shugaba na ɗaya na kungiyar meti allah ta makiyayan dabbobin najeriya kungiyar mu ta makiyayan dabbobi ta najeriya ta turo ni wakilce ta a bangaren shiga tsakani wanda na zo na samu kwamitin nan na zaman lafiya na taraba karkashin bishop um, yohana gaskiyar lamari eh, mu filani makiyayan dabbobi a tarihi babu da fada da jukun abun mamaki yanzu sai eh, mutanen ga suka shiga fada da yake tsakanin tubi da filani wanda wannan ma babu fada tsakaninmu da tubi da filani sai dai wasu marasa gaskiya cikin tibabe da wasu marasa gaskiya bangaren fulani wanda su ne suka kara yada fadan? in banda haka manomi a daji yake makiyayi a daji yake sana'ar mu duka ɗaya ne saboda haka ma'aikatan mu ɗaya ne saboda haka ban ga dalilin da za a ci gaba da wanga abu ba kuma idan ba zaman lafiya ba za a yi noma ba ba za a yi sana'a ba ba za a yi kiwon ba ba saboda haka muka ga cewar ya kamata tun da mai girma aktin gwamna na taraba yana so ya ga lalle an zauna lafiya muka ga cewa lallai dole ne mu zo mu taimaka mu yi magana da mutanenmu mu yi kira gare su matakin ramuwa su bari duk abin da aka yi maka ka bari Allah ya raba maka. su ma shugabannin jami'u adawa a jiya sun fa nuna ɓacin ransu game da wannan rikicin da a yanzu ya jawo asarar rayuka alhaji hassan jika ardo da ke zama shugaban jami'ar adawa ta apc a taraban ya ce fa dole ne al'ummar jihar su rungumi juna. babu daɗi idan da Allah ya so ya halicce mu duk duniyan nan a ce dukkanmu kiristoci ne da ya yi mu haka ko ya yi mu dukkanmu musulmai ne ko kuma kabila ɗaya ne da Allah ya yi mu haka amma ya yi mu ne kabila daban-daban saboda me saboda mu gane juna ya yi mu addinai daban-daban saboda kowa ya bauta abin da ya game shi abin da ya fi fahimta mu yadda juna mana mu yi haƙuri da juna mu zauna tare kuma mu fahimtar da juna cewa duk wanda ya yi laifi a cewa da shi ya yi aikata laifi amma yau a wayi gari kuna ciki ɗaya kuka fito saboda wannan yana bin wani addini wani yana bin wani, wannan ya tashi ya kashe wannan ya tashi saboda ko kuma ku kabila ku daban-daban bayanai dai na cewa mafiya yawan jama'ar garin Ukari sun kaurace wa garin inda suka fantsama zuwa wasu kananan hukumomi da ke cikin jihar Taraba da kuma wasu jihohi masu makwabtaka da jihar to sai dai kuma mahukunta a jihar na cewa sun himmatu domin taimakawa 'yan gudun hijira da kayakin abinci da magunguna da dai sauransu hakanan mahukuntan sun kuma ce suna kokarin ganin an tabbatar da tsaro a yankin na Ukari Mr. Kefa Sule shine sakataren yada labaran mu mukaddashin gwamnan jihar Taraban muna ta yin kiran nan cewa garin nan taraba din nan duka namu ne ba wanda zai ce maka cewa taraban nan nashi ne ko ba nashi ba taraba nan namu mu ne to abin da muke kira shi ne. kowa ya, ya nema ya rungume zaman lafiya yanzu haka dai 'yan sandan kwantar da ta zuwa da kuma sojoji ne ke sintiri a yankin kudancin jihar don maido da doka da oda ibrahim abdullah zizo sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya